kenan aure ibada ne wanda yake ana bukatan haƙuri ne da addu'a ana bukatan me haƙuri da addu'a ana bukatan me na ce haƙuri da addu'a to tunda ana bukatan haƙuri kuma mun gane ibada ne kuma mun fahimci cewa wa'annan mazan biyan da muke tunani bayan da za mu samu 100% yanzu na mutane sha ɗaya muka ji ko kuma kowa tana da nashi kowa tana da nata matsalan ko ba haka bane so ina jin mun yi mana tanadin addu'a zan karantar da mu amma sai an yi alkawari ba za a ƙara zuwa wurin boka ba a akwai masu zuwa in kuma kun ce a sa mu sa maganganun wanda ta dinga hira da bokaye a sa a ji muryanto to a yi alkawari ba wanda za ta ko da akwai mai zuwa ko babu ba wanda za ta kara zuwa mata suna so a ce sun samu namiji wanda kaman sun mallake su sai abin da suka ci suna da wannan a ko ba haka ba ne yadda kaman shi ma namiji yakan so ya samu matan da zai mallake ta sai abin da ta ce, shi yasa za ga wani tun daga neman auren ne ake fara neman yadda za a mallaki juna mata na yi maza suna yi wannan kamu ya dauri kanmu wannan ɗabi'a mu ne kuma akwai hanyar da ya dace akwai hanyar da bai dace ba mun faɗi wasu daga cikin hanyoyin da ya dace kuma wasu da wata mata ya tambaya ta ce ta taɓa ya Allah gafarta mata muna fatan Allah ya gafarta mata ko hanyoyin suna da yawa wasu ma suna nan suna yi ba ita kaɗai ne sun ɓoye nasu ne hanyoyin sihiri yana da yawa akwai matan ta je wajen boka wai tana so ta mallaki miji ya ce ta samo jinin hailanta da tumbin jaki ɗanyi eh nan da ka wuce akwai da ake fawon jakuna ba ko man babu za a zo a dafa ma miji ya ci mana da jinin haila ga wannan haramun ne kuma ana yi wannan haramun ne kuma ana yi ɗaya kenan na biyu daga cikin sihiri da waɗansu ke yi sai shi mai sihirin ya ce mata ta yanka nama ta sa a tsakanin ina wuya ta cikin pant nata sai ya kwana sai a niƙe bayan ya bushe sai a barbada a yi ma wai wannan hanya suke ganin za su iya mallakan miji da shi wannan shirka ne su ma maza suna yi ba wai mata kawai aka bar da wannan aikin ba maza su ma suna yi najeriya na ba labarin wata da aka yi mawa ko wani za a ce ne zai ce za a ce mai ne ya je ya kwana uku yana fitsari akan abincin da zai bata kamar yadda su ma mata sukan yi wannan fitsarin wani za a je a ce ta ɗebo gashin kanta da kumbanta da jininta hada a nike mai a bayar dama jini kowa san yana tasiri har an ce yanzu akwai matasa 'yan mata da samari da suke shan jinin juna ku ta rigima da su wajen aure ko wancan tambaya da kuka yi mana in ta ɗauro ko da yake kun ce ita ta ce ba ta so ko sukan sha jinin juna da sun sha jinin juna sai ga yadda kuka ce za ku raba su ba za su raba ba to yanzu ana auren miji ga ta a gida lahiya lau ta gama wankanta da kwalliyanta bai damu ba sai je bi matan banza akwai haƙƙin ta yi addu'a Allah ya shirya da shi wadda kamar yadda kuma za ka iya samun wani namiji yana da matan yana neman ta ya biya mata dukkanin bukatanta amma yau ta je wajen waɗansu maza wani lokaci ma sai ga ta ƙaurace ma ainihin mijinta na sunna kun ga akwai bukatan ya yi addu'a Allah ya shirya da ita domin wani lokaci za ku ga yadda kuke ganin a rabu inda zan yi tambaya zaman tare ya fi domin an haihi yara guda biyar yanzu an gano uwar nan tana bin maza yanzu a tuna a ce 'ya'yan nan 'ya'yan shegu ne ko kuwa a yi addu'a Allah ya shirya da ita to da haka matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine eh, falle na karshe shi za mu karanta wanda yake daidai da wannan kun gan shi ko matan sabon manzon Allah sallallahu alaihi sallam akwai addu'o'i da suke yi akan mazajensu kun gani ko kenan fefa biyu na karshe za a juya sai in karanta makaranta bismillahir rahmanir rahim allahumma wahidu ahad ya fardu ya samad ya aliyu ya azim sakirli a duba gani shine falle na biyu na ƙarshe na ƙarshen na ce kun gani bayan wannan rubutun ɗaya biyu uku wannan daga bismillah an gani na'am allahumma ya wahidu ya ahad ya fardu ya samad ya aliyu ya azim sakirli kun ga opening bracket da closing bracket ko sai ta faɗi sunan mijin a wurin kama sahar rihal suleiman Wa'alin kalbahu kama alanta alhadida li dauda a rinka duban akwai inda za a gyara wasu sai a gyara wa kama azalalta fir'auna li musa waja'ala zalika fi da'atika fa innahu la yantiqu shahada illa bi idnika اللهم إني أسألك باسمك الأعظم Ahad, الأعد أحد الصمد أن wa وتسلم ala نبينا Muhammad. wa an ƙibai baini wa baina kun ga digo digo ko a wurin ko sai kira sunansa wa an ta jama'a bainana alal khair Allah ma asli za ta bainana wa izna mina shaitanin rajim wa ab'ad anna sharral qulubal haqida wa uyunal hasida Allah ma qarra aini bi hidayatahu wa salahahu wa taqawahu warzuqahu kullam man kulla min Amin hubbin wa wuddil ahar wa jamala kullum minna fi nazar al-ahar wa ja'ala kullum minna aunan li ahar ala da'atika allahumma sakhirhu huli bi haulika wa quwwatika fa anta qadiru ala zalika wahdak allahumma la yusallit alaina man la yahafuka wa la yarhamna tusalli tusallit tusallit alaina ina jin ko don ni ina jin ko don na zama karabi yaro ko amma ni na ga tusallit ne ai ok tusallit alaina man la ya hafuka wala yarhamna اللهم اجعله لي أبا في حنان وأخا في داعة وحبيبا في الفراس وجعلني له أما تلحنانا وأوتا في الطاعة وحبيبا في, في الفراش يا أرحم الراحمين اللهم اجعله لي كما أحب وجعلني له كما يحب وجعلني وجعلنا لك كما تحب يا ذا الجلال والإكرام اللهم سخر لي زوجي تسير العبد لسيده اللهم اجعلني في عينه كبيرة wastur anhu uyubi wastur anni uyubahu wa azhara lahu mahasini wa azhara li mahasinahu اللهم يسر أموري معه وصرف عني شره وقر عيني بي وقر عيني به وأقنعه بي وأقنعني به وعلني بما رزقتني وبارك لي فيه اللهم ya man asharaqat bi nurihi samawati wal ard faliqul isba muqaddar layl wan nahar as'aluka allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an tahdi zawji sai a faɗi suna ko wa anta atibi ilaina allahumma ya man lana al hadida bi yadi dauda wa sakhara riha li sulaiman as'aluka an tusakhir li wannan digo digon sunan mijin za a faɗa اللهم يا من نصرت محمد صلى الله عليه وسلم أسألك أن تنصر سيافة سنة مجن على نفسك وعلى هواه وأن ترده للحق ردا جميلا ناجي دا da a bashi jinin haila da a yi addu'a Allah ya shiryar da shi a mallake shi ta hanyar addu'a wani ya a ba sai a kara mai ba har halan ya daina daukewa <laughs> to menene ma'anan addu'an bari a gaya mana ma'anan addu'an kin ce ne ya Allah ɗaya makaɗaici abin kaɗaitawa wanda ake nihi da bukata Allah ka hore man mijina wato kamar yadda ka hore iska ga annabi suleiman kun ga ai annabi suleiman da abin da ya ce ma iska tana yi ko to haka nake so mijina ya zama Allah ka sanya mai sanyin zuciya kamar yadda ka sanya ƙarfi yana da taushi a wurin annabi dauda allah ka sa mijina ya zama sai yadda na yi da shi kamar yadda ka sa musa sai yadda ya da fir'auna sannan wannan gaba ɗaya in kayi man ya zama za mu yi maka biyayya ne domin ba wanda zai yi aikin kirki ko ya kalman shahada sai da izinin allah ya allah ina roƙonka da sunanka mafi girma ah, kai ɗaya ne abin nufi da bukata ka yi salati da sallama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ka sa shawara na da shawarar mijina ya haɗu duk lokacin da za mu zauna mu yi shawara ya zama bakin mu ɗaya kuma ka haɗa mu akan alheri ka gyara zamantakewan da ke tsakanin mu, ka kiyaye mu daga shirin shaidan da zai zo ya shiga a cikin zukatanmu ka kiyaye mu shirin mutane masu shiri a kanmu a cikin zukatansu wanda ba su son su gan mu tare suna son su gan mun rabu ko mun zauna cikin talauci da wahala ko tashin hankali Allah ka raba mu da su Allah ka kiyaye mu daga sherin mayu da masu hasada ya Allah ka sa in ji daɗi domin mijina ya shirya Allah ka shirya da shi ka gyara shi ya zama mai tsoron Allah ya zama baya shaye-shaye bai zina bai sata bai komai sannan dukkan mu ka azurta mu da son juna ya rinka ganin kwalliya na nima ya rinka ganin kwalliyansa ya zamo mai taimako na nima in zamo mai taimakonsa sannan dukkan mu mu tattara mu taimaka ma juna a wurin yi ma Allah biyayya da dibaran kada da karfinka kai mai iko ne kai kadai ne Allah kada ka kawo a cikin auren mu kada ka kawo wani wanda bai jin tsoron ka ko bai jin tausayi ya shigo tsakanin mu ya zo mu samu sabani ya Allah ka sa mijina ya zama kaman babana